Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayanai a game da tasirin ruwan saman da suka soma sauka kan rayuwar yau da kullum da kuma ayyukan gonaki. Akwai bayani kan sakamakon ɗaukewar wutar lantarki a asibitin Maraɗi. Maraɗi inda hukumomi suka haramta shirin gwanon da ƙungiyoyin kwas eh, Nijar da Sinasab suka so yi a yau. A shirin musamman muna dauke da bayani kan a Patridi wato wani halin da mutum ke kasancewa bai da alaƙa da kowace ƙasa a duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wurare da dama na ƙasar Nijar sun sami ruwan sama a kwanakin baya-bayan nan, kamar a cikin daren jiya inda ruwan sama mai yawa ya faɗi a jihar Yamai. Ruwan saman da aka tarba da murna kasancewar sun zo bayan wato tsananin zafi da ake tafkawa a kwanan nan. Sai dai hakan ya janyo wasu 'yan matsaloli kamar cafkewar hanyoyi, wato cabewar hanyoyi, cunkushewar magudanar ruwa da kuma ambaliya. Muntar Muhammadu ya zanta da wasu mazauna birnin mai kamar haka. normalma in ya hanya ya kamata yi inda ruwa ke gudu ba kawai ne ba a zo watsa hanyoyi babu inda ruwa gudu ina tsammani paske an yi banza paske an yi ruwa yau in kudi ba ba shato kawai ne ba da ruwa bisa hanya ko ina don kuma na hanya hanya a ne matakin da za yi inda ruwa ga huca su kan nivo da aka ce an yi inda ruwa ga huca a kwatanta ma jama'a wadda aka aikin su ba da an yi su ne ba kawai a yi da lododi an yi su ne don wurin gudun ruwa kullum aka yi ruwa muna cikin matsala kware ba ta wasa ba eh matsala ce babba tunda abin da ya samu matsala ce babu inda ruwan za su bi su wuce kenan kullum aka yi talaka na cikin matsala mu ne lahin gwamnati ne yanzu kuma bari mu duba tasirin wannan ruwan sama kan ayyukan noma a Nijar. an san cewa dai wasu masu gonaki na shekarar yin shuka yayin da kuma wasu ke yin shukar ba tare da wata fargaba ba wani ja hankali ake iya yi wa lokacin manoma manu bage sakataren general na kungiyar jami'an gidan gona ya yi wa sumana amadu wannan bayani yanzu damana kowa ya gani akwai gurbata a ciki ba kamar yadda aka santa bane da kowa ya san lokacin da ake ruwan na farko kowa ya san lokacin damana take kariya ga yanzu abun yana shamata mutane wantaran sai ya zo ba lokacin da ake jira ba wantaran kuma a lokacin da ake jiran shi kuma bai zawa sai wani lokaci wanga ruwa dai da an kai yanzu ruwa ne masu kwari suna da dama kuma sun jika kasa sosai sun isa a yi a ganin mu wanda yake da hali yana iya shubka hatsin shi ga yanzu amma muna da kira zuwa ga manoma wanda ya yi kai ya fara noma ba dan ka shubka ba kaga damana ta hito fito ta yi yabanya sosai za ka biyawa da noma lokacin da dukkan nome cawa da ake waye da hatsinka sai ka ga duk wata tsutsa da annan da wani kwari da wata fara da annan sai su koma bisa ga dan hatsin da ka raga kenan kar a yi noma yanzu ko an shubka a bari hatsi ya girma a bari har ruwa su karu su wadata haka ne kuma sa taki iri akwai masu shubka shi tare da taki wannan baya da illa amma dai sa taki na wanga a zo a kawo kamar ure wannan gishirin na mai narkiya ya kamata a bari hatsi ya kai wurin ya fara aihuwa yana so ya taka kara lokacin nan ne ke son shi. Babbar asibitin jihar Maradi na fuskantar mayan kalubale da dama a wannan lokaci na tsananin zafi da kuma yawan ɗauke wutar lantarki. Wannan kuwa da yake ana amfani da janareto a can saboda rashin isasshen karfin janareton idan aka ɗauke wutar lantarkin sashen kula da ƙananan yara da kuma cibiyar kula da farfaɗo da masu tamowa suna kasancewa a cikin duhu. Bube Musa, daraktan asibitin jihar Maradi, ya yi wa wakilin muhammadu Mamman karin bayani. Akwai marasa lafiyan da suke cikin wani hali waɗanda ba ma iya kula da su idan ba wutar lantarki. Tunda injin da muke aiki da shi bai wadatar da dukkanin sassan asibitin. Saura sun gano cewa ya kamata a baiwa ɓangaren da ake kula da marasa lafiya da suke cikin wani hali kulawa sosai. Misali wajen yin fashi da kuma ɓangaren da ake kula da yara marasa lafiya da suke buƙatar isasshen iska da yake farfaɗo da numfashi. Shi kuma sai da wutar lantarki. Don haka ne muka ga cewa idan har injin za a tayar da shi gaba ɗaya to bai wadatar da dukkanin asibitin da wutar lantarki. Domin haka muna fatan shama'a masu hannu da shuni za su taimaka muna da man fetur. Wasu mutane biyu sun rasa rayukansu cikin watan Afrilu da kuma farkon wannan watan sanadiyar kamuwa da cutar haukar karnuka ko kuma zangai a karamar hukumar Busa cikin jihar Tawa. Yau watanni biyu kenan da wannan cuta ta bulla a wannan yanki. Daraktan ma'aikatar kiwo ta Busa, Dr. Ayuba Tankari ya bayyana cewa sun shayo kan al'amarin tuni kuma wani shirin kashe karnuka masu wato masu yawo ya ba da damar kashe karnuka 77 da kuma kyanwa ko mage takwas a karamar hukumar buza ya kuma yi wa muktar hamadu karin bayani ta wayar tarho a cikin watan mayu akwai wani mutum kare ya cije shi mutumin nan shi da kai ne ya doko karen ya jawo karen ya zo elevage da ya zo elevage muka ce ga dokokin da ya kamata a bi na karen a kame a daure shi a bashi ruwa a bashi abinci tsawon sati biyu muna zuwa mu gan shi in mun tabbata karen nan bai da komi yanzu sai mu yi takarda mu ba su mu ce shi ke na abun kakari to karin nan yana ji kwana hudu kare ya mutu muna cikin observation kare ya mutu kenan a cikin kundin mu na Ilivaj zanga ne ke gare shi don kuma ka tambayi wannan mutumin ya tayi likita ai mai annura bai ji ba bai dauki zancen nama ba cikin kwana ishirin ga mutunan da adam yana kukan kare wallahi hakan ya mutu shi kuma ka na biyu mace ce ta kugubci ita ma ta ta rijiya doka ruwa kare ya cije ta yanzu ta zo da mijinta likita sun ka tarro mutane sun yawa a likita kawai sai sun ka yanzu abokin mijin nata sai ce mata Eh, ya san wani boka yana maganin zaga ta kare suka tafi suka amshi magani suka ba matar shekaran jiya shekaran jiya ga ita ka kawo ta buza tana habshi shekaran jiya da sahe ta rasu A sakamakon yawan yaje-yaje aikin da suke yi, gwamnati ta kai karar kungiyoyin malaman makaranta kwasin nishar da Sinaseb a kotu. a yau ya kamata wakilan kungiyoyin su bayyana a gaban alkali amma kuma suka bukaci a dage wato batun sai gobe juma'a sha biyu ga watan man daidai karfe uku na marice isaka umaru jami'i mai kula da wato horo a kungiyar sinasef ya yi watan tarnan fude ahmed da ƙarin haske Ma'ajiye takardar tsunduma yajin aiki ne na tsawon kwanaki shida, sannan kuma mun jaddada cewa yajin aiki ne wanda za mu rinka maimaitawa idan babu biyan bukata. Bayan haka kuma mun shirya wata sallar yin addu'o'i da azumi. To bisa waɗannan dalilai ne suka ce ba mu sanar da su ba, suka shigar da ƙaranmu a gaban shari'a. Da yake jiya ne suka sanar da mu don haka da maraice ne ganin cewa lokaci ya ƙure sai muka muka buƙaci a ɗage samacin. A dai bangare kuma hukumomin irin maraɗi sun haramta jerin gwanon da haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta na kwasin Nijar da Sinasabu suka ƙudiri a yi yau hujjar da kuma hukumomin suka bada ita ce fargabar samun kutsan wasu mutane daban yunkurin jerin gwanon wato na cikin jerin abubuwan da ƙungiyoyin malaman suka tsara a yajin aikin su na kwanaki shida Musa Salifu mai kula da al'amuran hukuma da na al'umma na kungiyar Sinasab ya bayyana cewa karo na hudu kenan wato da ake watsi da bukatar su ta yin shirin gwano ya kuma ce a nan gaba ba za su amince da hujjar wato hujja marasa tushe ba. jama'an 'yan sanda a zandar sun yi wata dirar mikiya shekaran jiya da marece kan wani hilin faki motocin dakon man fetur makasudin hakan shine wato kawo haske a game da halin da wasu direbobi suka kori wani jami'in duwan a ranar litinin da ta gabata a yayin da wato ya je yin wani bincike samamin jami'an 'yan sandar ya yi sanadiyar jin raunin mutane takwas direbobi 'yan kasashen waje waɗanda kuma aka kwantar da su a asibitin zandar wakilinmu aliketa ya tattauna da mamman mutari umaru mamba a ƙungiyar direbobi motoci reshen zandar Eh, An samu wannan hatsaniya ne a wajen karfe goma sha biyu na dare wani jami'in kwastam ne ya zo inda ake ajiye motoci ya nemi ya hau bisa wata mota a yayin da karnukan mota suka ganshi sai suka hau masa da ihu sai ya je ya faɗa ma mai gidansa da ya aiko shi shi kuma ya nemi ɗauki daga abokaninsa suka zo suna ta harba barkonan tsohuwa ko'ina, ina za mu ajiye takardar tafiya yajin aiki aiki saboda ba za mu yarda da haka ba. Duka da yake jami'an kwastam suna da izinin binciken kaya a kowane lokaci, amma ya dace su gabatar da kawunan su takwana ba haka kawai ba wai kawai don suna jami'an kwastam. Abu ne wanda bai yiwuwa kuma ba a taɓa ganin irinsa ba. Daraktan ma'aikatar Duwan ta Zandar Ali Hamani da Studio Kalango tun taɓa bai so ya ce komi ba akan wannan lamari, amma kuma ya bayyana cewa ana kan hanyar warware matsalar. A jiya ne goma ga wata mai aka tuna da ranar tsuntsaye masu ƙaura ta duniya a ƙarƙashin taken makomarsu ita ce makomarmu. mu girmama doron ƙasa domin tsuntsaye masu ƙaura da kuma jama'a. Wata dama ta hukumar kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta wayar da kan jama'a a game da wato wajibcin kare tsuntsaye masu ƙaura da kuma wuraren rayuwarsu. Dr. Isifu Isaka, daraktan babbar wato makarantar fannin muhalli da halittun da ke rayuwa a muhallin a jihar Difa ya yi muna ƙarin haske a hirashi da Musa Hassan ta wayar tarho. Idan tsuntsayen suka tashi daga wani bangare zuwa wani bangare, to domin su samu ingantaccen wuri ne inda za su shakata su samu abinci mai kyau, kuma wuri ne da za su yi rayuwa ba cikin takura ba. Kina ya zame mana wajibi mu kula da waɗannan tsuntsaye, saboda ba sa iya rayuwa sai wuri mai kyau. Kuma mu da muke 'yan adam muna buƙatar waɗannan tsuntsaye saboda suna inganta muna rayuwa. Tsuntsayen sukan tashi ne su hira su tafi wani wurare inda waɗannan tsuntsaye idan suna da ciwo to suna iya ɗaha ma tsuntsayen da suka tarar. Don haka ake son wurin da suke zuwa a kula da shi da kyau. Kada tsuntsayen da ke wurin su kamu da kuma kare mutanen da suke wajen daga kamuwa da cututtuka. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Kana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Shirin na yau kuma ya mai da hankali ne akan batun rashin mallakar takardun zama ɗan ƙasa wato a patriji kenan. A ranar Lahadin da ta gabata aka gudanar da wata muhawara kan wannan lamari a birnin Banjul na kasar Gambi inda kuma aka jaddada buƙatar ganin an magance wannan wato a ƙasashen Afirka ta yamma na ganin zuwa shekarar 2024. shi dai a wato ko kuma a patrid mutum ne wanda babu kas babu ƙasar da ta cewa ɗan asalinta ne ta hakan kuma bai samun kariya daga kowace ƙasa to kowane al'amari ya shafi ya shafi Nijar mamman bashar masanin shari'a ya yi wannan bayani A Patridi cewa da rashin mallakar takardun zama ɗan ƙasa wata matsala ce a shari'ance sannan kuma matsala ce a siyasance da ke da sakamako a kan zamantakewa saboda yana iya shafar maganar tsaro. Dangance da abin da ya shafi maganar kare haƙƙin ɗan adam abu ne mai matuƙar wahala kare haƙƙin wanda bai da takardar zama ɗan ƙasa saboda bai da haƙƙi tunda idan mutum yana son a kare haƙƙin sa to sai ya mallaki 'yanci kafin neman 'yancin kamar yadda wani masanin shari'a na ƙasar Amurka yake faɗa. Ya ce takardar zama ɗan ƙasa wani 'yanci ne da ke baiwa mutum damar samun 'yanci. Don haka wanda bai mallaki takardar ba to bai da 'yanci kuma bai iya kwato 'yancinsa da kuma samun kariya. Akwai ƙungiyoyi kamar HCR da ke kare haƙƙin waɗannan mutane, amma sai dai kariya ce da ba ta kai ta kawo ba, kuma da zarar waɗannan mutanen sun kasance ba da takardun zama ɗan ƙasa to cikas ne a gare su wajen samun 'yanci kamar kowa a cikin ƙasashen da suke. A Nijar akwai irin waɗannan mutane, amma babu takamaiman alƙaluman ƙididdigar da ke ƙayyade yawan mutanen da abin ya shafa. Kun san ƙasashen suna cuɗayya su na faɗin iyakoki, kenan mutanen da ke rayuwa a iyakokin ƙasashen suna iya tsunduma a cikin irin wannan matsala. Sannan domin kawo ƙarshen matsalar ina ganin abu na farko da ya kamata a yi shine a ƙara ƙarfafa inganta fannin ma'aikatu da ke bayar da waɗannan takardu na zama ɗan ƙasa kuma muna fatan za a kawo ƙarshen matsalar gabaki ɗaya na rashin takardun zama ɗan ƙasa ga jama'a karshen shirin namu na musamman kenan na yau kuma karshen labarin namu kenan na Mauritian na yau yanzu kuwa amuradin Adama da waki da ta tsara shirin da kuma abdullahi yakubu da haɗa mana sauti asmanu shi nake fatan a huta lafiya musa hassan ya shigo domin ya kama ku labarai da harshen zabarmanci a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango a zandayar tare da radio shukura a kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango a doso tare da radio fara'a kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.